بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا صغرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne zangon karatu na uku a wannan rana ta ainihin wato yau ranar wato juma'a a wannan lokaci yanzu insha Allah abinda za mu yi magana a kansa shi ne haƙƙin wato ‘ya'ya da ke kan wuyan iyayensu kamar yadda na fara bayani ɗazu na ce yanayin yadda malamai suke yin wa'azi yanzu kullum idan za a yi magana sai dai a yi magana a haƙƙin ‘ya'ya a kan iyaye ba a cika magana ko sai dai a yi magana haƙƙin iyaye a kan ‘ya'yansu ba a cika magana a haƙƙin ‘ya'ya a kan iyayensu ba wannan ta bayu zuwa ga wasu iyaye da dama har suka ɗauka cewa ɗari bisa ɗari su suke da haƙƙi akan yayan da suka haifa ƴaƴan da suka haifa ba su da haƙƙi a kansu wanda kuma matsalar ba haka take ba Ke sa muka ce yanzu idan ana so a wannan matsalar adalci ya kamata duk lokacin da aka yi wa'azi akan haƙƙin iyaye kan ‘ya’yansu a haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu kuma don a yi wa matsalar ainihin wato balas hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abi wato auna bin abi daga baban shi yake ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla alaƙa da ya je garin Madina tsakanin Salmanin Farisi da Abu lokacin da Salmanin Farisi ya tashi ya kai ziyara gidan Abu sai ya ga Ummu Darda a cikin shiga mara kyau ya ganta kaza-kaza ba wanka ba kwalliya ba gyara jiki ba komai ya ce mata ya aka yi na ganki haka sai ta ce ai ɗan uwanka ba shi da bukata zuwa ga duniya tana nufin mutum ne wanda yake shi mace ma ta dame shi ba idan aka yi sallar isha'i in ya fara nafila ba zai tsaya ba sai asuba sannan washe gari yana tashi zai tashi da azumi a zahirin abin in ka kalla ai za ka ga yana da kyau duk mutumin da za a ce an yi isha'i ya fara sallar nafila ba zai tsaya ba sai asuba sannan daga nan zai dora yana azumi da rana ai za ka ga a zahirin wannan za ka ga akwai nagarta da kirki da salaha ta da shi amma da salmanul farisi ya je gidan matar ta mai wannan bayanin shi abu darda yana azumi ya sa aka yi abinci aka kawo salmanin farisi salmanin farisi ya ce ba zai ci abincin ba sai idan abu darda ya karya azumin shi ya sa shi ya karya azumi sannan suka ci abinci bayan sun ci abinci an yi sallar isha'i kenan kawai ya ga abu darda ya miƙe zai fara sallah sai janyo shi ya ce mai baka isa ba ba za ka yi sallah yanzu ba lokacin sallah biyu kwanta ya kwanta dare ya da ka iya cewa kamar karfe goma sha biyu na dare ya kuma minkewa zai sallah salmanin farisi ya kuma janyo shi ya ce mai kwanta lokacin sallah bai ba dare ya kuma da kamar karfe uku na dare ya kuma minkewa zai sallah salmanin farisi ya kuma janyo abu daga ya ce masa kwanta lokacin sallah bai ba sai da ya bari kamar misalin karfe hudu na dare wanko ba siri na dare sannan sannan farisi ya tashi abu darda ya ce masa tashi mai sallah yanzu lokacin sallah yi da ya tashi suka yi sallah wannan abin da ya faru abu darda bai ji daɗin yadda salmanul farisi ya yi masa ba salmanul farisi ya faɗa ma abu darda ya ce masa inna ka, rabbika ka haqqan ubangijin da ya halicce ka yana da haƙƙi a kanka sannan ya ce masa ranka da kake gani wacce Allah madaukakin sarki ya busa maka kake numfashi yace yana da haƙƙi a kanka sannan iyalan da kake zuwa ka ɗauko ‘yar mutane wata ka rabota da garinsu wata da danginsu da ‘yan uwanta wata ma ka barota da ƙasarsu to tana da haƙƙi a kanka sai salman al-farisi ya ce wa abu darda fa a haƙƙi kulla zai haƙƙin Daka duk ko mutumin da Allah kufin sarki ya sanya akwai haƙƙin shi a wuyanka to ka ba shi haƙƙin shi shine kaɗai zama lafiya da gari ya waye abu darda ya garzayo ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abokinka da ka haɗa na abokantaka da shi ga fa matsalar da ka faru ni ban ji daɗin irin abubuwan da yi min ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Abu Darda ai abinda Salman farisi ya faɗa maka ya faɗa maka gaskiya Allah yana da haƙƙi a kanka ran kana da haƙƙi a kanka iyalanka na da haƙƙi a kanka da ka dukkan wani ma'abucin haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi shine ainihin wato zaman lafiya wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa la tu'addunnal hukuma ila ahliha yawmal qiyamah wallahi sai an mayar da hakoki zuwa ga masu sura na alqiyama annabi ya ce hatta akuya da ta amfani da ƙahonta a nan duniya ta tunkuri mara ƙaho saboda ita ba ta da ƙahon da za ta rama to idan aka je gaban Allah ta'ala sai Allah ya sa wa mara kaho ƙaho a duniya akuyar yadda aka tunkure ta saboda ba ta da tsawo a duniya Yin aka tafi gaban Allah sai Allah ya sa mata kaho tara mutum kurin da aka yi mata Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa al mutum za kullu nafsi yau rana ce da za mu saka ma kowace rai ma kasabar da abin da ke na aiki Allah ya ce la zulma liyoma babu zalunci a cikin wannan ranar ta ainihin wato alkiyama da haka da wannan maganar da annabi ya yi. ya ce sai an mayar da haƙoƙi zuwa ga masu sura na alkiyama kenan dukkan haƙƙin da yake na uba ne yana wuyan ɗa bai sauki ba to sai an mayar da haƙƙin inda ya kamata a mayar da shi ranar alkiyama haka kazalika haƙƙin da yake na ɗa ne yana wuyan uba bai sauki ba to sai an mayar da wannan haƙƙin zuwa ga mai shi ranar ainihin wato alkiyama malamai sun tabbatar da cewa idan aka tsaya gaban Allah ta'ala da ɗa da uba kafin Allah ya tambayi uba wato kafin Allah ya tambayi ɗa akan haƙƙin ubansa to sai ya fara tambayar uba akan haƙƙin 'ya'yansa wannan yana da matuƙar muhimmanci a yanzu domin wannan abin ya ba iyaye dama har ta haƙƙin Allah shiga suke Allah ya ce a yi abu annabi ya ce a yi abu amma iyayen su min gaske ba za a yi kuma dole daga ƙarshe inda yaron yana neman zaman lafiya ya haƙura saboda yana gudun kasu ne masa kasu masa baki ita kuma ƙa'ida ta shari'a shine ba a bin mutum idan abu yana saba ya saba ma Allah ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kowane uba haƙƙin da ke kansa na farko a kan ɗansa ko ‘yarsa kafin ya kawo ɗan ko ‘yar duniya abu na farko shine akwai abin da malamai suke ce mata wato marhala marhalatu qabla wulada mataki tun ma kafin ka haifa ɗan akwai haƙƙin da ɗan yake da shi a kanka a matsayinka na uba abu na farko shine wato al'amru bi husni um, ko bi husni al-abi wal wato an yi umarni da cewa in namiji ne yana daga cikin haƙƙin da ke kansa na ɗansa ya zaɓo ma ɗan uwa ta gari idan kuma wato uwa ce yana daga cikin haƙƙin da ke kanta na ɗan da za ta haifa ko yadda za ta haifa ta zaɓo ma wannan wato ɗan nata ko ɗan nata uwa ta ainihin wato gari Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana ya ce mana walbala da tsayi ƙasa mai kyau sai ce ya ba ta hudu idin rabbi tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma wallazi kabusa ƙasar da take mummuna ce la ya da illa gida ba abin da zai fita a cikin ta sai na mu duk mutumin da ya ce ya nemi gurin da yake ƙasa ce mara kyau ya ce zai yi noma yi shuka a ciki to ya san ku abin da zai fitar a ciki ba zai fitar da abu mai kyau ba abu mara kyau zai fitar kuwa duk mutumin da ya je ya nemo mace matar da ba ta kirki ba to ya san abin da zai faru nan gaba matsala ce za ta ainihin wato faru da haka Allah ya kuma cewa alkhabisatu lilkhabisina walkhabisuna lilkhabisati matan banza na mazan banza ne mazan banza na matan banza ne sai ka ga mutum tantirin fasiki wanda ya tattara kayan shi daga gaban Allah da annabi ya gaba ka ga yarinya mai mutunci wata mata, haddace ƙur'ani ta san addini tana iya ta'abiri da larabci sai a ɗauke ta sai a haɗa ta aure da mutumin da ya tattara kayan shi daga gaban Allah da annabi ya gaba idan ka bincika mai dalili sai a ce ai shi ne famanin sakatare a ma'aikatan raba filaye ta dindindin a Abuja ko ne kaza ko ne kaza ko a kasuwa a layin yan gwararin fannin guda goma sha takwas wannan shine dalilin da yasa aka ɗauke ta aka haɗa ta aure da shi don haka idan an samu wani mutum ya zama tantirin fasiki to kamata ya a nemo wata mata wacce ita ma ta tattara kayanta daga gaban Allah da annabi ke gaba sai a haɗa su aure yanzu sai ya zama alkabisa su lilkabisi ne datti da datti sun haɗu sai a ci gaba da dukan juna idan aka samu mutumin kirki sai a yi ƙoƙarin a haɗa shi aure da ya kirki sai ya zamanto wa tsayi ba su littayi, buna kenan sai a haɗa mazan kirki da matan kirki matan kirki da mazan kirki wannan yana daga ainihin wato ciki hadisi ya tabbata daga abi sa'id al-khudri mandan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk da malamai sun ce hadisin bai inganta ba amma ma'anarsa ya inganta annabi yana cewa ina muku kashedi iyakum wa khadra'ud diman ina muku kashe da fulawa akan juji sahabbai suka ce me khadra'ud diman ya rasulullah me kake nufi da fulawa akan judi sai annabi ya ce almar'atul hasana fi bada sauda mace kyakkyawa amma a gida mara tarbiyya ita ce fulawa akan judi yanzu idan aka ce guri bola ne idan shuka ta fito za ka ga lullublub da yadda take duhu take baki hankalinta yake kwanciya ya bambanta da inda yake ba bola ba ne gurin da yake bola kuma ainihin ne gurin da yake duk wani datti a nan za ka same shi na haka za ka ga fulawar da take fitowa a gurin da shukar da ake yi za ka ga lullulluɓinta ya bambanta da inda ba bola ba ta da haka don matar da ta taso dukkanta in dai a gida mara tarbiyya ne to yadda ka san wato fulawa ce akan juji ka kusan fulawa akan juji kuwa in ba matsala ba ba abin da mutum zai ainihin wato tsara ƙarƙashin wannan da yawa daga cikin iyaye su suke fara saba ma 'ya'yansu kafin ƴaƴansu su zo duniya su ainihin wato saba musu wannan yana daga cikin matsalolin da yake faruwa a wannan yanayi a wannan ainihin wato lokaci da muke ainihin wato ciki yanzu ya tabbata wato umar ɗan khattabi anna rajulan wani mutum ja'a ilaihi bibnihi ya dauko dan shi yazo wajen Umar dan Khattab fa qala sai yace inna ibni hada ya hukuni wannan yaron nawa yana saba bai bi na bai mutunta ni bai ganin girma na a matsayina na mahaifin shi da na haife shi sai da ya gama bayani Umar ya dinga janyo ayoyi da hadisai ya shiga nan ya fita nan فقال عمر رضي الله تعالى عنه لابن عمر يتشي ويارا أما تخاف الله في حقوق والديك والديك يندب ذاك لتوران الله كدين ساقا ما هيفنك با يتشي فإن من حق الوالد كذا yana daga cikin haƙƙin fada iyaye suke da shi akwai akan ɗa akwai kaza wa min haƙƙil walidi kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wa qala al-ibnu sai wannan yaron yake cewa sai da na umar ya amiral mu'minina ya amiral mu'minina yace amalil ibni ala walidihi haqqun wai shin iyaye ne kadai suke da haƙƙi akan 'ya'ya? ko ko 'ya'ya ma na da haƙƙi akan iyayensu qala na'am sai Umar yace me eh yadda iyaye ke da haƙƙi akan 'ya'yansu, 'ya'ya ma na da haƙƙi akan iyayensu yake cewa haqquhu alaihi. haƙƙin da ke kan kowane uba a kan ɗansa in ji sai na umar ya ce shi ne abu na farko ya zaɓo ma ɗan uwa ta gari ya ce abu na farko kenan yaron ya juyo kalle sai na umar ya ce ka tambaye shi da ya tashi zai yi wa aure wa ya nemo a matsayin mahaifiyata sai je ya nemi irin in iskan nan in tasha irin in toto karuwar nan sai ya auro ita ce mamar yara ga matsala ta farko kenan da aka samu ya ce masa abu na biyu ba ya ce abu na biyu shi ne sa maka suna mai kyau ya ce ka tambaye shi da ya haifi ni wani suna ya sama sai ya sama yaron suna kufashi ma'anan kufashi shi ne jemagi sunan yaron kenan ya ce abu na uku fa da nake da shi na haƙƙi a kan shi ya ce shi ne ya koya maka littafin Allah ya sanar da kai addini ya ce ga shi nan ka tambaye shi tun da muke da shi me ya taɓa koya min na addini babu shi yasa za mu ga annabi ibrahim da ya tashi zai yi addu'a da shekaru suka ja bai haihu ba cewa ya rabbi habli min salihin Allah ina roƙonka ka bani da mutumin ji ba kowane ɗaya ya roƙa ba ya Allah ya bashi Allah ya ce fa basharnahu bi gulamin halim sai muka yi masa bishara da wani yaro wanda yake yana da haƙuri wajen bin Allah haƙurin da yake akwai dauriya tare da shi wannan yaron na annabi ibrahim Allah ya ce falamma balaga ma sa'a lokacin da ya taso ya kai shekaru na samartaka ya isa ya aiki tare da annabi ibrahim har suka gina ɗakin ka'aba kawai wata rana ya ce ya bunaye inni arafil manami anni asbahu na yi mafarki an ce in yanka ya kake ganin za a yi qala yace ya abati fa'al ma tu'mar baba ka aikata abin da aka baka umarni aka ce saboda insha Allah za ka same ni daga cikin masu haƙuri falamma aslama lokacin da uban ya mika wuya sai ya yi Allah ya tashi dan ya wuya ya yadda a yi Allah yace ayi a yi da shi wa tallahu lil jabin ya kifar da ɗan Allah ya ce wa na ku an ya ibrahim a qad ina ka zalika na najzil musin saboda yaro ɗa amma wa kowanne ya ce a bashi ba saboda mutane sun kasa gane amfanin ɗa mafi muhimmanci a rayuwa guda uku abu na farko idan ɗanka mutumin kirki ne ko ‘ya'yanka mutanen kirki ne lokacin da ƙarfinka ya fara yin ƙasa suna su ya fara tasowa to za ka ga suna tunanin ya za su ka da yake nan abu na biyu idan ka kafa wani abu mai kyau za ka ga ba za su bari abin ya lalace ba ko kana dare ko ka koma zuwa ga Allah abu na uku ran da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah za su ci gaba da yi maka addu'a da aiki mai kyau Allah kai ladan sakamakon zuwa gare ka wayannan amfanin guda uku idan Allah bai taimake ka ba 'ya'yan sun zama mutanen kirki ba za ka samu kode a cikin su ba dan da ba na kirki ba bai tunanin wai dan ƙarfin ka yayi ƙasa shi na shi ya taso ya taimake ka shi za zaka ga wani kayi wahala da shi yana karami ya girma kuma kana wahala da saboda ba na kirki ba ne sannan dan da ba na kirki ba babu yadda za a yi wai dan ka kafa wani abu ya tashi ya tsaya yana ƙoƙarin wai kar wannan abin ya lalace ya lalace ina ruwan shi ya lalace sannan duk ranar da ka mutu ka koma zuwa ga Allah duk wani abu da ya kamata a ce ka samu na amfani ko ya yi maka addu'a ko ya yi wani aiki na alheri ya ce Allah ya kai ladin zuwa gare ka to babu yadda za a iya samu wannan abu to yanzu yana daga cikin bala'i da musifa da Allah ya jarrabi maza da shi neman mata kyawawa ko da ko sun fito daga gida na rashin mutunci ban dai sani ba a nan. amma din da aka ce maka yarinya tana da kyau don Allah ya da za ka gaske ana layi a kofar gida kaga ga wani da mota ya zo ga wani a jikin bango ga wani ya zo da mashin dinsa ya danna yana jijiji kowa ita yake jira haka za ka ga kofar gidan ana layi yadda ka san gidan mai kowa ya zo gurin ka idan ka bin bincika kowa abin da ya sa yake kawo kanshi ba wani abu bane ya dame shi shine kyanta ne ya dame shi wannan yana daga cikin bala'i da Allah ya jarrabu mutane da shi a wannan zamani sai ya zamanto wannan ya ja da dama sai suka kasa sauke haƙƙin da ke kansu na 'ya'yansu da haka da yawan iyaye ba su suke fara saba ma 'ya'yansu kafin 'ya'yansu zo duniya su saba musu da haka dukkan mahaifin da sanda zai yi aure bai kalla da zai auro matar da zai auro ɗansa wace uwa ya auro masa ya je kawai ya kwaso duk abin da ya ga dama to lallai ya shirya cewa akwai haƙƙi mai girma da ke kansa wanda Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da shi sai ya masa ainihin wato tambaya ainihin wato a kansa wannan yana daga cikin haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi da ba a ainihin wato kiyayewa don haka abu na farko da ake la'akari da shi shine dole ya zamanto in za ka zaɓo wa ɗanka uwa ta gari a samu addinu wal khuluq ya zamanto tana da addini sannan tana da ɗabi'a mai kyau ita ma uwar ya zamanto mijin da za ta aura yana da addinu yana da khuluq ɗabi'a mai kyau bandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin karkasuwar mutane dangane da aure sannan ya ba da shawara zuwa ga al'ummar musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa tunkahul mar'at ana auren mace saboda abubuwa guda hudu akwai wanda zai auri mace da jamali hadan ba annabi ya ce a je a aura ba ne masu fassara hadisin su ce wai annabi ya ce a auri mace dan kyanta ƙarya suke labari yake bayewa tun kahul mar'atu yanzu in ce ana zauna a cikin masallaci sai ka je ka ce ai umarni na bayan nashi a zauna a masallaci tunkahul mar'atu ana auren mace labari yake bayarwa li jamali ha saboda kanta akwai wanda in zai aure mace yana kallon tsantsa gurin zunzurutun samfare rakenta ne to duk abin da zai biyo ba ya dade bai biyo ba wanda kuma wannan ɗabi'a ce da al'ada ta kirista su suke auren mata saboda cansu ko mai zai biyo baya ya daɗe bai biyo baya ba sannan annabi ya ce ana auren mace ha saboda kuɗinta a ɗazu na ce muku da dama daga cikin ainihin wato masu harkar abin da ya shafi wato kana ganin mutane yanzu da riga yana tafiya kana tsammanin yana da hankali billahi zai cikakken mahaukaci ba za ka gane haka ba sai matsala ta kuɗi ta jita yanzu sai daga cikin matsalar da ake fama da shi idan aka ce za a aurar da zaurawa to za ka ga idan aka zo auren zaurawa wanda suke rasa mazaje wajen aure to matan da mazajen suka mutu suka basu da 'ya'ya ne wata in tana da 'ya'ya biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida sai ka ga shi kenan da zarar mijinta ya mutu to ta kuma riga ta rasa mijin aure a duniya ke sai dai ke haƙuri duk kirkinta da imaninta da nagartarta da salahata ta rasa mijin aure wannan yana daga cikin musifar da yake faruwa yanzu wata yarinya ta tafi gidan rediyon freedom a kano ta ce wai ta yi soyayya da wani saurayi ya yaudare ta ta kashe masa kuɗi miliyan uku da haka yanzu tana sanar da mutane idan ta samu saurayin da take so za ta siya masa gida na miliyan biyar za ta siya masa mota a nakwanda sannan za ta ba shi kuɗi billahin lazila ya illa mutane da suka fara tururuwa gidan freedom ana ta zuwa a karan farko an ce mutanen da suka je sun kai mutum 250 daga baya da na bincika aka ce mutanen sun kai mutum ba. Kada mutum ya ji yana gyaggyara riga yana dan wai shi ya kamata a zaba saboda ya ji magana ku wallahi saboda yadda mutane suka cika gidan rediyon freedom sai da aka zo da motoci ne ɗan sanda sannan aka iya fitar da yarinyar a gidan da ita da wani saurayi da ta zaɓa aka ce yan jarida ta ko kun ga alamun kuɗi ta tare da suka ce to ka san wani lokaci kuɗi karan farko ganin mutum ba ka iya mai hukunci akwai kuɗin ko ba abin ya faru yau washe gari jibi sai na kuma jin bbc to ashe wannan yarinya da ta zo ta bada wannan sanarwar tafafiya ce to ashe ba ita kaɗai take da tabuwa bai mutane ma da yawa ashe tafafi inda yanzu mutanen da suka tashi suka je gidan rediyon nan ba za su yadda su auri mace don Allah ba Don Allah wannan ba alama ne na takwa kana namiji katon banza ka je kana gyara kula da rigyawai wai a duk duba da ke wai ya kamata a zaba wannan yana shi ya kamata a zaba wannan shi yana yi shi ya kamata a zaba to akwai masu auren mata limali ha saboda kuɗinsu. ya ganta da kudi kawai kudin yake so ya kwanta ya to shi yasa ka ga akwai matan da idan rikici ya haɗa su da mazan matan ne ke sakin mazan ba mazan ba ne ke sakin su gidan da kake zaune nata ne kefanen gidan ita take yi motar da kake ha motar ta ne kudin da kake she kashewa kudin ta ne ranar da rikici ya faru waye zai saki wani kai ba ka san ita ce za ta sake ka ba kai wani za ta sake ta ita ce za ta ce ta sake ka ta ba ta auren ba ta yi kuma dole in kana neman zallan lafiya ka yadda auren babu shi an fasa to ana auren mace limaliha saboda kudinta sannan ana auren mace da saboda dangantakar ta ita yar wani akwai wani zaka ga a gari gida ya shahara na manyan mutane ne abinda kawai yake su a cikin gidan su wani yake aure sai annabi ya juye kan al'umman musulmi yace fa alayka bi zati di kai in zaka yi aure ka je ka nemo ma'abuciyar addini ka aure ta wannan shi dai sa hannunka sai albarka to ka kalla ka gani masu yin aure yanzu cikin kaso goma daga ciki kaso shida ko bakwai sun sauka daga shawarar da annabi ya basu Idan an koma ba za a auri 'yan mata ba sai farare wannan yasa 'yan mata da dama suka koma shafe-shafe ba abin da yake faruwa ba kenan da cewa aka yi bala a wurin shi ba sai sun haddace izu talatin sun haddace usulul salasa sun haddace arba'una hadisi sun haddace kaza da an taimaki yan mata sun tashi sun yi kaza to amma an ce ba za a aure su ba sai sun zama wa sai sun zama farare to da ana shafe-shafe yanzu an daina shafe-shafe allura yanzu ake tunda shafe-shafe yana nunawa ka gama ci samanta yayi fari kasanta yayi mai ya yi baki shafe-shafe yana nuna yanzu an daina yanzu akwai allurorin da ake yi idan aka yi wa mace ga baki ɗayanta za ta koma fari yanzu wannan aiki kuɗi kuɗi ne yanzu barikin ka aljihun ka iya kuɗin ka iya shagalin ka akwai ta dubu goma akwai ta dubu sha biyar akwai ta dubu kaza ya danganci yanayin karfin da mace take da inda Allah ya jarrabu mutane da bala'in ba za su auri mata ba sai fara to sun koma yin allura yanzu saboda haka ma kar ka ɗauka dan ka ga wata fara baka san sanda ta taso ba ka ɗauka faran Allah da annabi wataƙila farin nan allura ne wannan yana daga cikin bala'in da aka shige yanzu dangane da ainihin wato mutane shi kuma wanda yake ciye maka ba zai auri yarinya ba sai ta zama fara sai ta ɗan bare ta ɗan dire ƙira ta kamar kwalwar koka-kola, murya ta kamar kogi da watan azumi ne aka nemo igiya aka rata mai a kunkuru aka ɗan zanzagaya Allah kaɗai san nawa za a tara wani baki wani gajere da shi wani ɗan tattarna da shi amma ya ce ba zai aure mace ba sai ta zama fara sai ta zama fara to sai aka shiga bala'i ta nan ɓangaren kuma ku kalla da kyau ku gani masu yin aure a yanzu kaso goma daga cikin ma'aurata wallahi tallahi kaso bakwai ba sa ɗaukar shawarar annabi gurin yin aure ya za a zauna lafiya ai ba zai zauna ba za a zauna lafiya ta bangaren iyayen da za su ɗauki auren su bayar annabi ya ce idan mutum ya zo yana da abu guda biyu na ukun ya zama shine na ƙarshe ya ce idan a takun mantara dauna dinahu wa kulqahu fa zawudu idan mutum ya zo yana da addini yana da amana annabi ya ce ku ɗauki aure ku bashi ya ce wa illa in kuma ba haka ba to ta kun fitina sun fil ardi wa fasadun kafi sai kun ga banna da fitina mai yawa a bayan ƙasa kuwa wanda ga tun da ana gani to su kuma iyaye sai suka daina ba da aure mizanin su gurin ba da aure idan ka zo na farko a ga a mota ka zo ko a ƙasa ka zo idan a ƙasa ka zo sai a ce kulki ne ba shi da komai idan aka je bayan an zauna an gama bayani aka ce a aiwa wani ne da yake dan kasa tumatiri a guri kaza sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ba a bala ba a kuma ala ba'adin ya tasa a juna wannan ya fuskanci wannan wannan ya fuskanci wannan to an san matsala mun sha ganin mutanen da su ba kowa bane a rayuwa da gaba Allah ya mayar da su wani abu mun sha ganin kuma wanda yake sama Allah ya dawo da shi kasa ya fa faru amma addinu da alkulku wa'annan abubuwa ne da layar bula ba sa su me yasa annabi ya ce kai uba idan za ka ɗauki aure ka bayar ka ba mutum don yana da wa'annan abubuwan guda biyu saboda na farko addinu babu uban da bai so idan ya aurar da ishi bayan ta yi rayuwa a duniya ta gama ba wanda bai so su haɗu da ishi a aljanna ko akwai wanda bai san wannan to ba kuma zai yiwu ba yarka ta iya tsira a lahira idan mijin da ta aura ba mai addini ba ba zai taɓa yiwa ba akwai inda na je ne karatu na tashi wata mata ta zo ta same ni ta ce mijinta yana harkar neman mata ta masa nasiha ta masa wa'azi daga ƙarshe yanzu an kai matakin da ya ce mata shi fa harkar zinan nan bai hana ta yadda yake fita ya je neman matan da ya ga dama ita ma in ta ga dama ta fita ta fita neman mazan da ta ga dama amma shi ne mun hana ta kaga wannan shi ya dun faru ta kuma yana so sai ya da ta san ta sannan idan ka ɗauki ya ka ba mutum idan ba shi da kulku ɗabi'a mai kyau kai na ta farko tukunna da ka haifi yar ka ba shi ba zai mutunta ka ba akwai kwanan nan ba da dadewa ko wani suke rikici da yarinya bayan ya mata abin da ya mace ya zo ya tsaya gaban ubanta mahaifi ya ce baban wallahi in yi magana sai ya faɗa mai mari saboda ba shi da kulku ba shi da ɗabi'a mai kyau ba shi da tabi'a mai kyau wannan ya jefa ‘yan uwa mata cikin hali mawuyaci yanzu saboda mazan ba su da kulku ba su da ɗabi'a mai kyau akwai matar da ta ce zaman da suke da mijinta saboda shi babba ne idan tana buƙatar abu sai dai ta rubuta takarda ta ajiye mai a babu idan ya zo ya ɗauki takardar ya juwa bayan ya rubuta mata responding shi ma in yana da buƙatar abu wasu ya zo ya rubuta a takarda ya aji in haka ba ake rayuwar ba saboda ba kulku ba ɗabi'a mai kyau to akwai abin da bahaushe yake cewa abin da babba ya hango yaro ko zai hauri mi ba zai mi ba ba zai hango ba to abin da annabi kuma ya hango ya faɗa ma al'umma mutum ko sama ta bakwai zai hau ba zai hango ba saboda shi annabi ne nabiyun ne bi gairil wahayi la ya annabi ne in ba da wahayi ba bayin tasarru da haka dan fodi yake faɗa a cikin yasa yake cewa tabaraka man ahadaka lil khalqi rahmatan ta'alai ta qadran indahu wa makanatan tahammalta ya muktaru minhu amanatan tala'ala anurun shina azhab shina ahina azhabta gulmatan talauta kitaban fihi muskul adillati ya ce albarka ya tabbata ga Allah wanda ya ba da manzan Allah a matsayin kyauta daga gurinsa don haka mu a gurinmu abinda ka ji bahaushe yana cewa bin na gababin Allah to mu a gurinmu ba wani bane na gaba manzan Allah shi ne na gaba Don shi ne Allah ya ce man ɗi’in rasula faqad aka Allah duk wanda ya ba Allah ta'ala ya bi manzan Allah to sai maza da za su tafi neman auren aka ba su shawara sai suka ajiye shawarar annabi iyaye da za su ɗauki auren su bayar sai suka ajiye shawarar annabi sai ya zamanto da iyayen da masu auren an shiga rigimar da an kasa fita ga iyayenmu nan a zaune an yi lokacin da a shekarun baya sadaka ake ba da 'yan mata saboda an fassara an ce au katin jariya ko sadaka mai gudana su kuma sai suka fassara aljariya da budurwa amma ina so ku lura da wani abu duk abin da ka gina shi da ikhlasi ko akan kuskure ne Allah bai rubuce abu a wancan lokacin da iyayenmu ke ɗaukar 'yan mata su bayar sadaka abin da ya sa suke yin wannan haka mutunci ya sa suke ɗaukar auren su bayar wani lokaci alaran ma ne za a kalla a unguwa bai da mata uban yarinya ce ya yi sakirfan ya ɗauki ashi ya bayar sadaka shi tun da ya yi don Allah wanda ya karɓa ya karɓa don Allah kuma Allah sai sa masu mawata a lokacin da ake ɗaukar a lokacin da wannan mai gidan ne da wannan mai gidan ana zama na mutunci wannan mai gidan yana da ya yana makotaka da wannan idan ya ga ɗan mai wannan gidan yana da mutunci da tarbiyya da sanin ya kamata zai ce ya ɗauki shi ya ba ‘yan ɗanka sadaka kuma uban zai karɓa amma ɗaukar ‘ya'yan a bayar a matsayin sadaka a wancan lokacin bai sa ‘yan matan ba su da mutunci ba saboda iyayen idan za su ɗauka su bayar suna ba mutumin da a iya tsammanin suke ganin wannan mutumin kirki ne yana da mutunci sai Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya sa musu mafita a wannan lokacin amma yanzu daga shekara ashirin zuwa yanzu daga shekara ashirin abin da ya baya rigingimu da matsaloli da ake fama da su na aure daga shekara 20 abin da ya baya ko da saki yana faruwa to kaso goma ne ko kaso biyar ne kaso casa'in da biyar ana da aure shi yasa za ka ga ka taso ka samu babanka yana da mata biyu ko uku ko hudu tare ake tsufa tare ake mutuwa daga shekara goma sha biyar ashirin zuwa yanzu irin yadda ake yin aure da irin yadda ake yin saki to in sakin auren bai fi yawa ba sai kaga da sakin auren da auren sun zo kan kanka wallahi yadda ake buga invitation kan in za a yi aure da haka ake buga invitation kan an yi saki ko a tafi gidan rediyo a buɗe filin saki duk wanda ya saki matar shi a je a yi kuwa a gurin a to da ma akwai sanarwa wani ya saki matar sa ranar sha kaza ga watan kaza ya mata kuri ya fafasa mata baki wallahi sai ka ga da sakin auren da auren a yanzu sun zama kankan sannan kalmomin da ake amfani da su na soyayya a yanzu ba a amfani da waɗannan kalmomin a baya amma me yasa matsala ba ta faruwa a wancan karnin amma a wannan karnin take faruwa kaga an maganan i love you to sense ya wanda nake san shi har cikin jinin jikina mutum ya je gurin yarin yana ya wace in ban ganta ba bana iya bacci kuma kare yake ko sallah ba baya kai shi ya wacce yana ganin ta na jana koshi sai da ya take cikinsa da girki sannan ya zo yake ta bayani ya waye ya waye ya fanadan zuciyata ya kafinu ya waye duk sai an gama ana zuwa sai kaga wata takwas shekara ɗaya aure ya mutu an shiga rigima an yi zage-zage an yaga mu juna kaya an yi waye wallahi tallahi saba ma annabi ya kawo wannan Allah ya ce fal hadarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun masu saban umarnin annabi to su ji tsoron Allah wata fitina za ta iya samun su tun anan duniya kafin su je lahira kuma azaba mai radadi tana ainihin wato girin su wannan yana daga cikin halin da muke ciki yanzu a wannan ainihin wato yanayin da aka ainihin wato shi. da aka wajibi ne akan iyaye su dubi wannan in za a ba mutum aure a kalli addinu wal khulq kai kuma na za ka je ka auro ka kalla wacce za ka auro ya ingancin ta yake wajen alaƙarta da addinin Allah ta'ala idan ba wannan mutum ya kama ba to billahi lazi ya kama mara ci kuma yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki sai ya tsayar da kai ya maka tambaya a gaban shi dan yana daga cikin haƙƙin danka wanda baka kiyaye ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani yace ad-dunya mata wannan duniyar jin daɗi ne ɗan kaɗan sai ya wa khairu mata'id duniya mafi alherin jin daɗin duniya ita ce almar'atu salih Allah ya azurta kai ya baka mata ta kirki ta gari idan Allah ya yi maka wannan to ka riga ka gama samun komai a rayuwar duniya ba a ce kar a wuri mace ba wato in tana da kyau amma ku lura da kyau ku gani na sha faɗar wannan a gurare da dama na ce duk abin da ya fi kyau ya fi daɗi to ya fi matsala a rayuwa kuma duk abu in yi yawa matsala ne yanzu ɗan adam ba ana buƙatar ya dinga yin tafiya ba a rayuwarsa to tafiya idan ta yi yawa matsala ce ko ba matsala ba ce matsala ce ana buƙatar ka dinga gudu idan gudu ya yawa matsala ne ko ba matsala ba ne matsala ne ana buƙatar ka dinga cin abinci idan cin abinci ya yawa matsala ne ana buƙatar ka dinga shan ruwa idan shan ruwa ya yawa matsala ne yanzu wannan fanka ce ana buƙatar ka dinga kunnawa idan ce yawa matsala ana buƙatar ka dinga shan gesi idan gesin ya yawa mai matsala kuma ku lura da kyau ku gani mafi yawancin mutanen da suka damu da sai sun auri mata kyawawa za ka kuma su ne fitinansa a rayuwa Za ka ce ka ga wani babban mutum ne matarsa kyakkyawa da haka shi yana juya ku a waje ita kuma ana juya shi a gida. haka yake fara shi ya zare ido a waje shi kuma a zare masa ido a ina a gida haka ake da haka mutane dole ne sai sun kiyaye ainihin wato wannan da haka dole akan la addinu da kuma alkulku addini da haka kai da za ka yi aure ko kana da shirin yin aure nan gaba ka kalla ka gani wani dalili ne yake sa ka yi aure wani ya je zai auri wata yarinya ya yi calculation babanta babban mutum idan ya aure ta zai iya samun gida mafi karanci ya kai girman gidaje goma a wannan shi kadai sannan zai samu mota morano wata mota ce morano zai samu kuɗi kaza zai samu kuɗi kaza aka zo aka yi aure aka shiga rigima ya kama gida haya a shekara ɗin miliyan ɗaya inda ya manya ce ba za ka zo ka kama masa ciki da falo ba kai ka san wannan rayuwa ta bata ta santa ba to alaji a ce za ka dinga biyan haya miliyan ɗaya a shekara in dai kai ba gwaska ba ne a akwai matsala daga ƙarshe sun haihu ɗaɗe da shi aka zo aka shiga rigima ana cikin rigima bai sani ba ta je ta yi biza dama iyayenta ma ma san zaune a ƙasa yau ta zo ta mame shi ta ɗauke ɗan ta gudu ta bar shi ba gida ba mota ba kuɗi ba mata ba da to dama duk auren da aka yi ba akan asasi mai kyau ba dama na farko a awwalu na damar farko za a yi nadama da na sanin me yasa ake sannan wasu duhu kusumatun tsakiya za a yi ta jayayya kai kana kallon matar ka ce Allah ya dine miki albarka kai ma ta ce Allah ya dine maka sannan asiruhu firaqun ƙarshe, ko ana so ko ba a so sai an rabu wannan dole shi ne abin da zai faru abu na biyu ƙarƙashin wannan shi ne dole ya to a samu salamatu badan wannan, wato ya to mace tana da lafiya namiji yana da lafiya ƙarƙashin wannan ne akwai wasu cututtuka da malaman fiƙihu suka faɗa wanda suka kai kusan ainihin wato guda arba'in da wani abu wanda ya kamata a kiyaye kafin aure ko kuma wasu abubuwa guda arba'in da nasaba wanda ya haɗa hadda cututtuka kafin a yi aure tsakanin namiji da ainihin wato mace to musamman a irin wannan zamanin da Allah ya kawo mu na fitina za ka iya ganin mutum kamar lafiyar salau sai an an gwada shi sai ka ga yana da cutar sai ta aiki kaya ma yarka tarbiyya ka yi mata abin da ya dace kan rana ɗaya ka zo ka ɗauke ta ka haɗa ta da wanda zai tura ta kabari a'a a je a gwada <clears throat> dama musulunci ya da gwada a je a yi ne a gwada kuma ko ba maganin cutar ya ci aibi ina likitoci suke ai sun faɗa sun ce a ƙa'ida akwai gurup na jini wanda bai kamata ya haɗa a wurin aure ba sun ce idan aa da aa suka haɗu ba matsala ko idan AA da AS suka haɗu ba matsala amma idan namiji mai AS da mace mai AS suka haɗu gurin aure ba shi yake haɗuwa ya ba da SS sikila ba za a iya samun matsala to ko saboda wannan sai a je a tabbatar da kowa lafiyar salau ne salamatul badin wannan ya zamanto a samu tabbatin lafiyar wanda zai aura da wacce za a aura kowa lafiyar salau wanda wannan yana daga cikin abin da iyaye ba sa ba shi kulawa da muhimmanci a wannan lokacin da muke ainihin wato ciki a wannan zamanin ya faru mace mutuniyar kirki a haɗa ta aure da namiji ta kai shi kabari ya kai ta kabari ko namiji mutumin kirki ya auro mace ya zo ita kuma matar ta kai shi kabari wani gurin abin bakin ciki wani zai auro matansa uku ya auro ta hudu ta taho da cuta bai sani ba ya saka wa matansa raguwan guda uku da a tafi lahira wannan ya sha faruwa ko bai sha faruwa ba ya sha faruwa to don haka dole ne a san yadda za a kubuta daga irin waɗannan al'amuran abu na uku shine a samu al'aslu wa sharaf in za ka je ka yi aure ka ɗauko 'yar mutane a matsayin uwar ɗan da za ka haifa sai zamanto tana da asali mai kyau sannan ya zama gida ne na ainihin wato mutunci duk gidan da ya shahara a gari da rashin mutunci kun san akwai gidan da za ku ga ya kaurin suna da an faɗa duk wani abu na rashin mutunci da rashin kyauta sai ka ya fito daga ina daga wannan gidan to bai kamata ba ka je ka tusa kanka wajen alaƙa da irin wannan gidan gurin aure don abu ne watakila da in baka samu matsala yanzu ba nan gaba za ka iya samun wa matsala saboda wani lokaci iyaye mutanen kirki suna da tasiri gurin zaman aure ko mutuwar aure yanzu duk uban da yake mahaifin da yake mutumin kirki ne idan yarinyarsa ta taho gida da sunan an mata laifi za ka ga ɗaukar mataki yake wanda ya dace na farko za ka ga yakan nemi mijin ko da mijin bai zo ba ya ji mai ya haɗa shi da yarinya saboda dukkan wanda ya ɗauki yarsa ya aurar ya san mutuncinsa shine yarsa ta zauna a gidan miji in ba mutuwa ba ko wata kaddara aka kawai yarinya ta dawo ma gida tana zama a'a ya kamata a ƙara bayani bai kamata ba amma wani uban da yarinya shi ta taho gida rikici ya haɗa ta da miji da ta ba shi labari ya kamata ya kira mijin ya tambaye shi ji me ya faru sai ce to shikenan mu wani zai wa rashin mutunci ina ganin shi haka ashe dan iska ne to zauna ai zai zo ya same ni shikenan in mutum ya zo in aka yi rashin sa'a kai ka haushi ya haushe dan shikenan sai an samu matsala aure ya samu aure ya samu matsala amma duk wanda yake dattijo ne mutumin kirki zaka ga in abu ya zo ko da hankali ya tashi shi na tsar da mutane a tsaya a bincika a ga ya kamata a yi to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an kiyaye a kansu don haka iyaye suna ba da gudunmawa wajen aure ya zauna ko aure ya mutu idan iyaye mutanen kirki ne in matsala ta taso za ka ga sukan bi hanyoyin da ya dace gurin kawar da matsala amma in iyaye aka yi rashin sa'a ba na kirki ba ne ya karaman matsala ma sai ga sun ɗauke ta sun mayar da ita sun mayar da ita babba sai ga abin da bai kamata aure ya mutu a kansa ba sai ga aure ya mutuwa a kansa kuma yanzu musamman babu wanda suke da irin wannan matsalar irin al'ummar da ake kira mu hausa fulani yanzu in ka tafi kotunan shari'a kisa-kisan da suke fama da su kaso goma za ka samu kaso takwas akan aure ne matsalar da za a iya zaunawa a gida tsakanin miji da matar da iyayen miji da iyayen matar a warware ta sai a tura yarinya ake ta tafi ina ta tafi kotu sai a je kotu a yi ta rigima a ta tonin siriri a yi duk abin da za a yi a can haka ake yi wanda wannan ba daidai ba ne bai dace ba ne to bayan an yi wannan akwai abubuwan da ya kamata a kiyaya a lokacin da ake neman aure ban sani ba nan ko ƙauye ne ko ina nufin ba bariki ba ne irin inda maka ba ina nufin ƙauye ba ne kar a mun mummuna fahimta an fahimta yi inda da inda ba karatu nan ne kawai, ko mai koye kai ga gine-gine inda duk akwai karatu nan ne ko binni ko da ko mutane a daji suke to ban sani ba nan ko ana fama da irin wannan matsalolin irin yadda ake alaƙa gurin neman aure tsakanin maza da mata yana daga ciki akwai wani zama da gawi suke ce masa noga daga yaro ya tafi gurin yarinyar mutane ya zauna ga jikin shi ga nata wataƙila ma wani yana shafa ta tana shafa shi akwai wani dinki da suke yi su ɗan matan ana ce masa zara hannun ka masu dinki ne za a yi sai a fafa nan da dinki idan mutum ya tafi fira karfe takwas da rabi sai ga akwai ɗan tazara tsakanin shi da yarinya tara sai ga ya ɗan mazu. tara da rabi sai ga ya ɗan ƙara matsuwa goma sai ka ga ya matso da kyau da kyau can za ta yi kamar za ta yi miƙa ba min ƙara ce ba daga hannunta za ta yi hammatarta za ta shi kuma matsayaci sai zara hannun shi tuki sai ka ce ba shi ne zara hannun ka masu to irin waɗannan matsalolin musamman a irin wannan munasabar ta sallah iyaye sukan taimaka wa ɓannar musamman iyayenmu mata a gida wani yana neman kyarka maimakon idan ta yi abinci ta karrama shi shi ya taso ya taho inda take a'a ita ce za ta tashi ta tafiwa inda yake ban sani ba anan ko kuna fama da wannan musiba ita ce za ta tashi ta ɗauki abincin niki-niki ta tafi ɗakin saurayi za ta wuna a can kuma iyaye na kallo wasu ‘yan mata da dama a irin wannan munasabar ta sallan ne daga nan suke fara zama fasadai ta tashi ta tafi ɗakin sauri, kuma sanda take wannan suwe suwe da wannan tuwe soyen yana ana kallanta to yana so kusan wani abu dukkan yarinyar da wani ya neme ta kafin aure suka kai mu'amala mara kyau wallahi bayan an yi auren sai Allah ya jarrabe shi ya jarrabe ta ba za a samu zaman lafiya ba saboda mata suna da wani abu idan kana zaune tare da mace a gida bayan an yi aure da an ba ta labari an ganka da wata to tana halaccin surar irin yadda ka neme ta kafin ka aure ta idan kafin ka aure ta a abin da ta sani kai kamamman mutum ne an fahimta ai ta san kana da kamewa to abin da take kaddarawa kanta a waje a yanzu babu wata mace da ta isa kai mu'amala ta banza da ita don ita ba kai da ita ba amma ana ba ta labari an ganka da wata ita kuma ta san irin mu'amalar da kai da ita mara kyau kafin aure to ɗauka take yanzu bayan aure irin yadda kake mu'amala da ita kafin ka aure ta haka kake mu'amala da kowace mace da haka sai ya zamanto sai rigima sai faɗan yau daban faɗan gobe daban faɗan jibi daban faɗan gata daban da haka yana daga cikin abin da za a kiyaye to a lura a sa ido a ga cewa yaya 'yan mata idan kana da ya wanda yake zuwa nemanta ta ya yake mu'amala da ita a lokacin da suke zama lokacin da yake zuwa ta. da zaman wajen firar da komai ya zaman yana da ka'ida din da aka ɗanyi awa ɗaya to ya kamata ya cika wannan sa da iska ya in dai ba ƙarya zai ci gaba da yi mata ba babu wani abu da zai ci gaba da yi a wannan ainihin wato lokacin wannan yana daga ciki idan aka yi aure bayan an yi an gama an tashi akwai wasu abubuwa da iyaye ba sa kiyayewa wanda yake janyo kushin Allah cikin al'amarin sannan a samu matsala yana daga ciki abubuwan da ainihin wato ba a ainihin wato kiyayewa a nan ban sani ba a can da yake gari ne da 'yan boko ana ganin an waye an ci gaba ci gaban mai haƙari biya kafin aure da kwana ɗaya ko kwana biyu za a shirya cocktail party fikini party tashin hankali party jahannama party sakara party hawaya party sai a tafi sai an je an yi abubuwan da za a sai a dawo to kana yin wannan abin da ya kamata a tabbaka na sunnar annabi idan an yi auren ba za ka iya shi yasa da zaran an ce an kawo amarya gida lokacin da za a aure ta idan ka auro wacce ta san yadda take tana sani za ka ga na farko ba za ta shiga gidan ba sai ta yi addu'a shiga gida yanzu idan akwai aljanan da suka rako ta za su koma kai ma idan ka zo za ka shiga gida za ka yi addu'a shiga gida idan akwai jinnan da suka rako ka za su koma idan ka je za ka tashe ta ka ce to ta tashi ku yi sallah raka'a ba ta ake ba idan ta yi sallah a biyu ka ɗaga hannu kai addu'a sai ka kama kanta kamar yadda annabi ya ce ka ce Allahumma inni da khairaha wa da ma jabaltaha alayhi wa a'udhu ka min ha wa sharri ma jabaltaha alayhi to yanzu da izinin Allah duk wani abu da zai kawo rashin fahimta da abin da yake ɗan karami ne a tunzula shi ya koma babba Allah sai ya kawar da shi amma ana rashin ana samun matsala aka je aka yi irin wa'ancan abubuwan to matsala ce zai biyu dama san da zaka shiga gidan da aljanu zaka shiga ita ma da wa zaka shiga da jinni maganan ka tashi kai sallan nafila da kai da ita bata taso ba maganan kai addu'a bata taso ba dan haka tunda akwai jinni cikin al'amarin abinda bai taka kara ya karya ba sai kaga an yi rigima sai ya ce ai ga tana mai kallon banza ne kaman ya ce haka kawai dai shi ya fahimci kawai tare na shi to me renin ya ce haka kawai da ya ba ta da da'a ba ta da mutunci yarinyar na haka kullum Allah ake bi a zauna lafiya yanzu idan an yi aure an gama an kai amarya an kai ango da irin waɗannan abokan an ga yanda ake zuwa aje a yi tafiya da 'yan mata ya kamata a daina da zaran abokai sun rako ka an zo kofar gidan idan akwai kayanka a hannun wani sai ka karba sai ka dan hau dandamalin kofar gidan sai ka ce to jama'a yanzu Allah ya rufa min asiri zan shige gurin matata wanda ba shi da mata ya je alula ya goge bakinsa da asawaki ya nemi ɗan karamin ƙur'anin nan ya ci gaba da karatu hatta ya kadi Allahu amran kana mabula da haka yanzu daga nan za mu yi hada wa bainaku za mu rabu tsakanin ni da ku sannan sai ka shige gida amma a je a taru ga 'yan mata ga waye ana wannan barkwancin duk wannan maguzanci ne ya kamata a ce an ainihin wato daina shi shi yasa da zarar kai rashin sa'a ka auri matan da bata san Allah ba bata san addini ba akwai inda aure ya so ya mutu saboda mijin zai kama kan matan yi mata addu'a yana miƙo hannun mutu daga yi me ya faru kace wallahi zai yanke mata kaɗan yankan kai mutane kuma da yake ba sa jin tsoron Allah ba sa gurin ba san me ya faru ba amma wani da yana bada da labari har sharhi yake ai lokacin da ya miko hannu har ya ciro abin kwaku da ido ma yana ta sharhi yana ta sharhi akan irin waɗannan to idan aka yi aure aka kai mace gidan miji a lokacin da ango zai rabu da abokansa duk abokan da aka ji suna Allah ya bada zaman lafiya me yasa suke ce Allah ya bada zaman lafiya saboda su abokan angon sun yi da zaman lafiya bai hannunsu bai hannun angon bai hannun uban angon yana hannun wa yana hannun Allah ita ma amarya lokacin da aka kai ta ƙawayenta za su abin da suke ce mata Allah ya bada zaman lafiya sun yadda zaman lafiyar bai hannunsu bai hannun amarya kuma bai hannun babar amarya yana hannun wa yana hannun Allah to sai mutane sai suka bin Allah da shi zai ba da zaman lafiya sai aka watsar da shi akwai wanda ya isa ma Allah dole daga ƙarshe yin al'amarin ya lalace cewa za a je a neman wani alagafarta malam ya zo ya addu'a idan malam zai addu'a ba roƙa zai ba idan ya roƙa dole ne Allah yi ai ba dole bane to saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ake bi a zauna lafiya a samu zaman lafiya amma wallahi daga lokacin da aka kibin shi wai kana tunanin za ka zauna lafiya wani zai kawo maka zaman lafiya darar kanka kake wallahi wannan yana daga ciki da haka bayan wannan idan Allah mataukakin sarki ya ƙaddara kuna tare da mace a duk lokacin da za ka sadu da ita akwai addu'a da annabi ya ce a yi Allahumma inni a auzubika minin minin eh Allahumma jannabi ni mina shaitana wa ne min ash na kama razaqtana sai mutum yi wannan addu'a to in sha Allah idan mutum ya lizinci wannan addu'ar ba za a haifi ɗa ba ka gan shi rabi mutum rabi shi da kun san akwai yaron da ake haifa tun yana tasowa da ganin shi kafin shi ɗan da haka in ɗan ana wani taro bai samu zuwa ba in ya tura wannan wakili kafin ya iya wakilci kuwa saboda ɗan ne to don haka wannan yana daga ciki to marhala ta bayan Allah madaukakin sarki ya kaddara an samu ainihin wato ciki yana daga cikin abin da malamai suka ce haƙƙi ne akan uba tun da yana ciki kafin ya zo duniya ka yi ƙoƙari ya zamanto abin da za a dinga ba babarsa tana ci ya zamanto halal ne ba haram ba domin haram tana da tasiri gurin lalata mutum duk da akwai abin da yake daga hannun wane ne yake haram amma idan ya bar hannun shi to hannun wane ya zama wa? ya zama halal amma a kiyaye a yi hankali a yi taka tsantsan haram tana da ainihin wato tasiri wurin ainihin wato lalacewar ainihin wato mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mursalin bima amara bihi muminina ya kawo ayin cewa ya ayyuhal ladina ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni ta inni bima ta'maluna ainihin wato ali sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum yujilis safara ash'asa agbara ya mudda yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi amma wa ta'amuhu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa gulsiya bil haram annabi yace ta yaya zai addu'a Allah mutukucin sarki ya ainihin wato karba Allah ya ce mana li yunfiqu du sa'atin min sa'ati me kudi ya ciyar daidai kudin sa wanda Allah ya bashi wadata ya ciyar da iyalansa gwargwadon wadatar da yake da shi amma wa man qadira alaihi rizquhu wanda aka kukunta arzikinsa talaka ne da kyar yake samuwa Allah ya ce falyunfiq mimma atahu Allah shi ma ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi domin la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah ba zai kallafa marai ba ya ce ciye abu sai abin da ya bata idan kana cikin tsanani ne yanzu kai hakuri Allah ya ce sai ya ja'ala Allah da zalika usran yusra da sannu duk wani tsanani da mutum yake ciki in yi hakuri Allah ta'ala sai ya kawo masa sauki bayan ainihin wato wannan ainihin wato tsananin sannan abu na gaba da yake da muhimmanci daga iyaye a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba su ‘ya'ya ake ɗauke da cikin cin ana ciki shine ne addu'a'u liljanin shine yin addu'a ga jinjiri tun yana cikin cikin mahaifiyarsa wani fa idan matarsa na da ciki wallahi akwai wanda ko addu'a ba sa yi Allah ya shauke ta lafiya shi wani ma ya dauka cewa notice din da ake barwa na wata don dan ya sai itace da kayan wanka ne da rago da waye shi ya dauka notice din da ake barwa ce ba shi bane abu mafi muhimmanci daga cikin dalilan da yasa Allah madaukakin sarki to dukkan mutumin da ya biyo wa'incan matakan ya zo ya ci gaba da kiyaye wannan to in Allah ya yarda in kaga ya haifi da an samu matsala sai dai jarrabawa daga cikin jarrabawar da Allah ya so yi masa dan akwai lokacin da zaka ga dan mutum ya lalace kai kanka ka san cewa baban wannan yaron tsayayye ne Allah ne ya jarrabe shi da yaro ina fata an fahimta kamar yadda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ai ba za ka ce rashin tarbiyya ba ne ya sa ɗan shi ya lalace jarrabawa ce Allah madaukakin sarki ya yi annabi ne shi sa lokacin da Allah madaukakin sarki ya sako ruwa ruwa sama ƙasa Allah ya ce fafatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir Allah ya fusata yace sama duk wata kofa ta ruwa ta dare kai aka ce ma ƙasa duk wani idan ruwa ya buɗe kawai shikenan a wannan lokacin sai ga ruwa sama ga ruwa ƙasa bayan annabi nuhu ya sassaka jirgi Allah ya ce wa mu ala zati alwahin wadusu maka ɗauke shi akan wani jirgi wanda yake ma'abucin alluna manya-manya lokacin da yana sassaka jirgi in an zo wucewa mutanen shi sai a masa ibri wa kullama marra alaihi mala'un min ummi takhu a ce to ma nu yanzu kuma wa'azin ya daina shi ne ka zo kana to na sassake sassake ai kin farko ma da wannan sana'a ka kama da ya ji maka wannan fitanar wa'azin da kake kaga saboda wulakanci ba ma annabin Allah ya nuhu suke cewa ya nuhu dan ka gane diya da za ka yi tsiya akwai wani matsayaci da ya riga ka akwai ma wanda Allah ya kira shi ya ce masa matsayaci a Qur'ani idan ba asa ashqaha lokacin da matsiyacin cikin shi ya zabara فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاقروا kaga ya ta kare ku Allah ya kalle ka yace maka matsiyaci to ashqa ma yace mafi tabewar cikin su mafi tsiyar cikin ya miki shine kazzaba samud bin nuzur فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال A ألقي الذكر عليه min بيننا na هو kazzabin عشير Allah ya ce sai ya alamu na gadan manil kazzabul ashi inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wasbi Allah ya ce za mu turo muku da taguwa an turo dan sako sun ce ba su yadda ba in shi annabin Allah ne ya sa raƙuma ta fito daga cikin dutsen nan Allah ya ce to za mu turo da wannan raƙumar a cikin dutse kowa ya san raƙuma haihuwar ta ake amma duk abin da kai kake gani a gurinka ba zai yi ba a gurin Allah zai yi da haka su suna ganin abu ne mustahili ba zai ba a ce kuma ta fito daga dutse Allah ya ce to zan fito da ita ta fito Allah ya ce wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin mutada aka ce to ga ta nan ta fito da haka yau za ku sha ruwa gobe ita ce za ta sha da haka fala da sahibahum a faqa suka kira shi wannan matsiyacin cikin nasu aka zauna aka yi mitin aka ce je soke ta ya je kashe taguwar Allah kuma Allah ya ce hadhihi naqatul lahi lakum aya fazaruha ta'kulu fi ardillahi wa la tamassuha bisu'i bayan annabi nuhu ya gama sassaka jirgi ya zo sanda jirgin zai tuka ta Allah cewa ya makullin tuka jirgin shine wa qalar ka bufi ha bismillah da ka hau ka ce bismillah in da a tsaya bismillah majriha wa murfiha inda rabbi la ghafurun da haka makullin tuka jirgin shine bismillah sai ta tafi inda a hada sai a ce bismillah sai ta tsaya Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawdin kal tana tafiya da su a cikin wannan ruwan yadda ka san wani irin bangalalan dutse annabi nuhu ya hango dan shi wana da nuhu nubna ya hango dan yana cikin ruwa yace masa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafir ya dana zo ka shiga wannan jirgin dan ka tsira kar ka zama daga cikin kafirai da Allah zai halaka qala sai yaron yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma baba ga wani dutse can na hango ne da ganin zai iya kare ni daga ruwan nan annabi nuhu yace masa la asima al-yawma min amrillah wannan al'amarin na Allah babu wanda ya sai tsira illa man rahim sai wanda Allah ya masa rahama wahala bainahum al-maut da haka malamai suka ce ruwan tufana da Allah ya duk duniya har garin kace sai da ruwan yanzu saboda ruwa ne da Allah madaukakin sarki ya ce a dari kawai a sake shi aka sake shi bayan da aka gama ruwan ne annabi nuhu ya ce Allah kamun alƙawari za ka tsiratar da ni da iyalaina da ɗana da iyalaina innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaqu wa anta hakamul hakim Allah ya ce ya nuhu ina innahu laysa min ahalika ba ɗanka bane bai daga cikin mutanen addinin ka saboda innahu amalun ghayr salih ya aiki mara kyau tunda ko ya aiki mara kyau baka da wata alaka da shi na ka abin da baka sani ba ma karka tambaye ni akan shi to na ga kamar ana abin nan cewa saboda yanayi na ainihin wato lokaci amma wannan gaba ce da take da matukar muhimmanci a riƙe ta a kuma kiyaye ta a fahimce ta addu'a ga iyaye za su dinga yi uwa ta yi uba yi ga ɗan da Allah maɗaukakin sarki ya sa aka ɗauki cikinsa namiji ne ko mace tun kafin ɗan ya zo duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce uwan da zai kalakun min nafsin wahida Allah shi ya halice mu daga rai ƙwaya ɗaya tilo ne annabi Adam Waje ha zau da hali ya na ilaiha ya sanya masa matarsa daga gare shi don ya samu natsuwa Allah ya ce falamma gasha hamlat hamlan khafifan famarrat bi walamma asalat da'awa Allah rabbahuma salih la in ataytana da'awa Allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin daka sanda ɗanka yake ciki ko yarka dai daga cikin abin da ɗan yake da haƙƙi a kan ka tun kafin ya zo duniya ka dinga yi masa addu'a Allah ka sa wannan yaron ya zama na kirki Allah ka sa wannan yar ta zama ta kirki ko mace ko namiji abinda Allah zai bani Allah ka sa ya zama mai albarka Allah ka sa yana daga cikin wanda za a ainihin wato daga addinin ka da su Allah ka sa suna daga cikin wanda za a yi kaza Allah ka sa suna daga cikin wanda za a yi kaza Allah ka sa suna daga cikin wanda za a yi kaza in Allah ya yarda da izinin Allah zaka ga yaron ka ba zai duniya ya fi ainihin wato karfin ka ba makalli matan Imran da Allah ya faɗa a suratu Ali Imran inna Allah astafa Adama wa Nuhan وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة إمران لوك سندما إمران تتي رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم Allah ina roƙonka abin da ke cikin cikina in na haife shi zan ‘yantar da shi banda aikinka na addini ba abin da zai. Falan ma wadda a ta lokacin da ta haifi na Maryamu, ta duba ta ga ce ta haifa kuma ita ta so a ce ta haifi namiji ta ce cewa walaita zakaru kal unsa Allah kuma ka san namiji ba daidai yake da ainihin wato ya mace ba amma duk da haka wannan yarinya wa inni sammaitu ha maryam na sa mata suna maryam abinda ta fara roƙon mata Allah cewa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan rajim Allah ina roƙonka ka tsare ta da ita da zuriyarta daga shaytan Allah sai ya ce fa taqabbalaha rabbuha bi hasan Allah ya karba addu'ar maman wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya annabi zakariya ya dauki renanta bayan tasuwa da ta tasuwa mai kyau shi yasa saboda tasirin addu'ar maman ta zama waliyya tun tana karama yarinyar lokacin da zai zo ya ga abinci a yanayin da bai kamata zai iya ganin abincin ba da ya tambaye ta ya ce mata anna laki haza da ina kike samun wannan cewa sai huwa min indin lahi Allah ne yake sa a kawo wannan daga gurin shi saboda inna Allah yarzuqu man sha'o, bi ghairi sa wannan tunanin da abin da ta faɗa ma annabi zakariya shi yasa shi yi tunanin bari ya koma ya roƙi Allah Allah yana da ikon ya bashi da duk da shekaru sun mai yawa ana ganin bai kamata ya haihuwa hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba shi ma da zai roƙi Allah ya bashi da wata addu'a ya ce wa Allah ya bashi zabi a In innaka sami du'a shi yasa Allah ya ce wa zakariya idza wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi Allah ya ce na lahu wa wahabna lahu haya. muka karba kiran annabi zakariya muka bashi da haya. Allah ya ce wa na lahu Zauja. kuma muka inganta matarsa innahum kanu yusari'una fil khairati na raga batal wa rahaba wa na lana shi yasa addu'ar da yake Allah ya bashi daya haya ko Allah ya bashi da mutumin girki. Allah ne ya sa ma dan suna da kanshi yace ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu yaron yana tasowa Allah yake cewa ya yahya khudhul kitaba bi quwwa wa atinahu al-hukma sabiya wa hananan min ladunna Allah ya ce yana da tausayi daga gurin saboda uban ya roƙa ya ce Allah ya sa ya zama na kirki wa hananan min ladunna wa zakatan sannan wa kana taqiya kuma yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala shi yasa za ku ga tasirin addu'ar da mahaifiyar na na Maryamu ta yi ta ce Allah ya tsare ta daga shedan wace ce mahaifiyar annabi ta na na Maryamu a duk matan duniya babu matan da ƙur'ani ya ambaci sunan ɗan ba na Maryamu. duk matan duniya kakaf din su kakaf babu wacce ƙur'ani ya kira sunan ta in bawa ba in ba da na maryamu lokacin da mala'ika ya zo ya same ta a lokacin da ba ta tsammanin za ta iya ganin wani mutum ce masa kai inni bin birrahmani minka in kunta taqiya ina tsoron Allah ya tsare ni daga gare ka bai kamata ka zo ka same ni a irin yanayin da nake ganin ba wani dan adam da zai zo ya same ni ba in dai kana da tsoron Allah ka ni. malaika jibril ya ce mata inna ma ana rasul rabbik ni da ke gani ba mutum bane an aiko ki ne in miki bishara cewa za ki haifi wani ɗa tsarkakakki cewa ta yi an na ya kuma ni gulam ta yaya zan haifi ɗa walam yin basharun wani mutum bai taɓa taɓa ni ba ta hanyar aure kuma ni ba mazinaciya ba ce tana buɗe baki yace kazaliki qala rabbu yadda kika faɗa ma haka Allah yake ba wanda ya taba taba ki da aure kuma ki ba mazinaciya ba ce amma wannan a gurin Allah mai sauki ne Allah ya bada wannan shirin yace wa maryama banata imran allati ahsanat farjaha maryam wacce ta tsare ba bata taba zina ba me yasa ta tsare ba bata taba zina ba har Allah ya kaddara cewa ita ce za ta haifi annabi Isa saboda tasirin addu'ar mahaifiyarsa Na haka iyaye saboda ana cewa mai kiran sallah yana tsaye yana daga cikin wajibin da ke kanku ku dinga ma addu'a ta gari ku dinga yi musu addu'a ta Allah ya shirye da su yana musamman iyaye mata a cikin gida mafi yawancin lalacewar yara za ka ga tana da tasiri daga bakin da iyaye ke musu guntu nan ne. to bari ya zama guntu ya zama tsinanne sai za ka fara shan wuyan Allah idan kana bacci da sassafe kaga wani yaro ya shigo ya zo ya ji wani ayon ya yi zafi ya same ka ya koda nama a kiya billahi da ziyarar da mamashi ke zine mai shi zai maka wannan ta'addanci don haka wajibi ne akan iyayen akan iyaye ba shi kenan ba waɗannan matsalolin saboda yanayi da ainihin wato lokaci ji tsoron Allah dinga addu'a ta alheri ta gari akan iyayen 'ya'yansu, tun kafin 'ya'yansu zo duniya da bayan sun zo duniya idan ka zai maka wani abu wanda bai dace ba ba mai kyau bane ka yi kokari a matsayinka na mahaifi a matsayinki na mahaifiya ya zama to abin da zai fito daga bakinka abin da zai fito daga bakinki na alheri ne dangane da tsarka ko ɗarka in Allah da Allah zai kawo maka saukin al'amara Allah kuma ya kawo mana saukin al'amara na haka za mu takaita a nan saboda yanayi na a lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik